gabar fafata da ake a wasannin sada zumunci tsakanin kasa da kasa domin fara gasar cin kofin ƙwallon kafa ta duniya wanda zai wakana a watan yunin 2018 da muke cikin nan a can ƙasar rasha a jiya ƙasar czech republic ta lallasa ko kuma ta doke najeriya da ƙwallo ɗaya mai ban kaushi haka ita ma kungiyar ƙwallon kafa ta norway ta samu nasara akan panama da ƙwallo ɗaya mai ban belarus kuwa sun tashi can jaras ɗaya da ɗaya su da kasar hungary ƙungiyar kwallon kafa ta belgium ta lallasa egypt da ƙwallo uku da nema a yau za a ci gaba da fafata inda kasar south korea za su fafata da bolivia indiya kuwa za su fafata da new zealand ne sai kasar ingila yadda za su barge gumi da costa rica yayin da portugal za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta algeria iceland kuwa suna tare da kasar ghana za a fara wasan ne tun daga misalin karfe 1 na rana har zuwa karfe 7 agogon nigeria niger kamaru da kasar chad a bangaren sai da sirrin wasan kwallon kafa ta duniya kuwa kungiyar kwallon kafa ta lyon ta ke kasar faransa ta amince za ta bar dan wasan ta nabil fikri dan shekara 24 da haihuwa da kuma kungiyar kwallon kafa ta liverpool a ƙarshen kakan wasan nan amma bisa kuɗin da ya cancanta ita ko kungiyar kwallon kafa ta manchester city ta amince za ta biya fam miliyan 43 domin sayan dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta napoli mai suna jogin hodon shekara 26 da haihuwa a ƙarshen wasa mai zuwa inda dan wasan ɗan kasar italy tuni wakilinsa yake kasar ingila domin kammala wannan ciniki idan muka leka kasar spain ko kungiyar ƙwallon kafa ta real madrid tana batun za ta shiga zawarcin mai horar da kungiyar kwallon kafa ta chelsea antonio conte domin ya maye mata gurbin mai horar da kungiyar zinedine zidane wanda ya ajiye aikinsa a satin da ta gabata kungiyar kwallon kafa ta tottenham kuwa za ta biya kuɗi fan miliyan 48 wanda ya kasance kudin da ta taba fitarwa kenan don sayan dan wasan baya za ta sayi dan wasan ɗan shekara 18 ne na kungiyar kwallon kafa ta ayas mai suna martis a cikin wannan sati da muke ciki kungiyar kwallon kafa ta manchester united kuwa ta sayi sabon matashin dan wasa na baya daga kungiyar kwallon kafa ta da kungiyar kwallon kafa ta foto mai suna dalot dan shekara 19 da haihuwa iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin boa huta lafiya